She kamar yadda gwamnatin jihar kaduna ta kafa dokan hana zirga-zirga a jihar sannan ta dakilar da duk wani taro to abin tambaya a nan shine su kuma masu kula da makabarta yaya wannan doka yake a su to shirin gari ya waye ya garzaya makabartan bashamaro da ke nan tudun wada kaduna inda muka zanta da malam musa wanda shine shugaban masu kula da wannan makabartan a tashin farko ya fara bamu labarin wata gawa ne wanda wasu ke zargin ko gawa ce da ta rasu ta sanadiyar cutar coronavirus daga bisani ya kuka mana game da halin da suke ciki a wannan wannan makabartar abin da ke tafe da ni a akwai wani bawan Allah da ya rasu a Jasrot lecturer ne nan nan garin ne to amma yana da iyalai a Zariya. to abin da ya faru ina jin ya mutu kamar ranar tun ranar Lahadi ne da daddare ya kwana sai ran talata ne aka samu aka yan sanda suka fasa kofa aka ɗauke shi a kan shi mucuwari na nasu to da aka shi nasu suka je suka je neman a basu dan uwansu su rufe ni ne ma na neman musu da kafani da sun ce za su kawo shi na a mai wanka sai suka ce za su yi mai wanka a can mutuwari din da akwai wurin wanka da yan sanda suka gama rubuce-rubucen su suka ba su dan uwansu domin wannan kes ba karamin kes ne wanda yan sanda za su rubuta a ce kwamishinan yan sanda da area commander ba sani ba. Ban ji labarin abin da ya kashe shi ne? A'a ba wanda ya ji amma tun da an kashe mace ware a likitoci za su sani menene dalilin mutuwar shi wanda mutane lokacin da suka zo da shi sun zo da jacket da rambut wato takalmin ruwa a ina jin daga mutuwar na ka ba su to da mutane suka ga wannan sai suka kakacewa ka aika kamar mai wannan ciwon ne aka kawo mana nan corona a mai corona ne ai da 'yan sandan da suka ɗauke shi da mutanen da matan shi da 'ya'yan shi za su kai shi ba domin doka ba ta yadda cewar kowane ne ya mutu donan ciwo abin ne shi ma a kusa da gari ba ba wata doka da ta yadda da wannan cewar akwai wani guri da aka tanada ko ina ne ko mun nisan shi a kai wannan mutum in ma asis da azuba mishi ko menene a je a yi to saboda haka da mutane suka shiga gari kaza mutanen mu ya tanga cewa an binne wannan mai ciwo to a gaskiya gaskiya ba haka bane domin yan sanda ba za su ɓoye mai wannan ciwo su su je su saka su cikin wannan don su ma suna fada rai suna kuma gudun wahala ba abin nan bane ba wani ciwo bane ai gaba daya babu wani matakai da aka dauka ake ba masu wannan aiki da sa mutum a kabari ko da kamar wa'annan yan uniform din da da jacket da da menene babu wanda aka bayar kuma kaga kamar jiya inda muna da wani iko akai kamar ma a zo ya zo ya ga mana wani abu za mu iya cewa a asibiti ya mutu ko a gida in asibiti ne za mu cika mana doctor report wato labarin likita kenan menene kashe mutum sakamako in kuma a gida ne ce to ka je ka nemi yan sandan unguwa kenan misali kamar cikin tirin wara ko cikin gari ce ka je magajin gari don su tabbatar cewa ba abin da bane kawo maka maka kabari to kaga duk irin wayannan al'amura ba su shigo ba anan ta bangaren kunan da ake jana'iza kuma kun kayyade iya mutanen da za su zo jana'iza ne ko ko dai har yanzu dai kusa kamar kan zo ne a ita jana'iza kaga ba masallaci bane a fili ake yi amma maganar na'ida ba a ƙayyace ba tunda ko a yau mutanen suka zo makabartar nan akalla sun kai ɗari biyar gaba ɗaya suka shigo kuma tunda ba mu da wata doka kamar da na ga maka ba mu da wani abin da za mu ce ko ku sa hannu anan ko ku wanke ba mu da abin da za mu iya ce musu su abin nan sai dai a nan idan da gwamnati ta ce mu dinga rekod duk wanda ya samu misali in ya mutu ma iya tambaya dan uwan shi menene dalilin mutuwar shi wani da kaza in kuma muka samu wani abu muna iya aika musu domin dacen muna yi dacen muna rekod to amma yanzu babu wannan ganin yana da kyau kamar akwai manyan manyan makabartu da yawa wanda muna ganin ya kamata a ce a gaskiya wani ta samu wakilai a gurin ba muna neman wani a cikin kwanci mm. mu mu iya mu san menene ya kashe mutum lokaci kaza wani ya mutu lokaci kaza an binne shi a lokaci kaza sannan na abin da nashi ya sa hannu kamar tambayoyi guda biyar duk muna yi to kaga ya kamata a ce har yanzu gwamnati na da wakilai a makabarta bai kamata a saki makabarta kawai a gaskiya a ce ba wakilan gwamnati ba ni bukata na da gwamnati ɗaya ne akwai waɗansu abubuwa da jami'an gwamnati ke faɗa wanda gaskiya ni a nawa ba haka ba ne su al'umma da ni da kai ni dinnan da ni da kai mu ba abokan faɗan gwamnati bane ba abokan reninta bane bari a ce ta yi doka mun rena ta kuma abin nan kamar yadda waɗansu ke faɗa jami'an gwamnatin ma suna faɗin wannan cewa doka tana nan kaza kaza kaza wannan ba daidai bane domin su gwamnatin nan ko kuma ita gwamnatin nan Allah shi ne ya ɗora ta akan talaka wannan ba wasu ko ƙoƙarinsu ba in kuma suna ganin haka ne to amma ni na san ba wai karfin mu suka fi ko wani abu a'a Allah ne ya dora su mu kuma talakawa mu ki biyayya ga gwamnati to wannan kuskure ne saboda haka anan yaya za a yi jami'in gwamnati ya fito yana wai doka na an raina mutane mutumin da a sani na aka ce mu musulmi kare sallar juma'a ko kare kira sallah kamar da na wayi gari ji a turin wadana ji gaba ɗaya ban ji kiran sallah asuba ba ai ko ba wata dokar da musulmi zai yi za a mai ta wuce wannan haka nan kirista aka ce kai je coci ya kuma ki zuwa ni anawa ban ga wani dalili ban ga wata doka da za a yi ma mutum a ce kuma a yaƙi bi irin wannan ni a gani na talakawa na bin doka kuma talakawa ba su ɗauki zare kamar irin na 'yan dambe kenan sun sa dare da gwamnati su ne mata kallon reni su ne mata wani abun nan domin duk abin da take yi ni ina ɗauka tana yi ne domin su talakawan da kare mu gaba ɗaya da kanta ni kawai abin da ɗauka kenan to mu dai anan za mu ce ubangiji Allah ka ji kan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya ƙarshen rahoton kenan abdullahi musa sogiji DITV gari ya waye ya waye dukan duna yayewa